صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا بالقران واجعلنا اماما ونورا وغفر ورحمه اللهم ذكرنا بما نسينا وعلمنا بما جهلنا وارزقنا تلاوته وانا خير الله تعالى على من يسبح بك عنا وقلنا في فهم معانيه والعمل بها واجعلنا على يا رب العالمين واجعلنا من اهله الذين هم اهل الغفار اللهم لا تجعل القران عظيم حجه علينا واجعلنا من اهله الذين هم اهل وخاصتك سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحياة الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العادلين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله

arba'in da ɗaya daidai da shekara ta dubu biyu da ishirin miladiya ga muna haɗuwa ba a lokacin musamman muna haɗuwa ta musamman ga shakka ismail ibn zakariya da kuma shakka islam abubakar mahmud duni da malamai suna ne musu zuwa. Allah ya gafarta musu da yaye muna addu'a ga jagora kuma khalifa a shekh Muhammad Sani a hayakin yau Allah ya taimake shi Allah ya kare shi ko karfafa shi a dukkan abokan aiki matakin ƙasa har zuwa jihohi har zuwa ƙasa ba dai ma'aikata na wannan kungiya Allah ya taimake mu baki ɗaya ina roƙo Allah a wannan ƙasa Najeriya matsalolin da suke fama da su Allah ya magance mana su Allah ya kawo mana cikakken zaman lafiya da tsaro da sassarfar tattalin arziki da koshin lafiya wannan musiba ta corona virus wanda ta dami al'ummar duniya muna roƙon Allah ya kuranye mu ita da ɗauke ta baki ɗaya ya yi mana kariya Allah ya taimaki shugaban kasar Najeriya da masu taimaka mishi Allah ya ba shi da amintattun mutane wanda za su taimaka mai wannan aiki muna addu'a ga gwamnatin jihar Kebbi Allah ya taimaki wannan jiha Allah ya mutu jagora masarautar mu ta kaji muna addu'a Allah ya kara mata albarka Allah ya yau mai wata ba jagowa muna addu'a ga karamar hukumar mu Allah ya taimake alhamdulillah muna cikin wannan sura mai albarka suratul waji'a wato inda za mu tashi ne أخذ هذا الحديث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون Allah su jira na kuma ya ce, Aka jira da hadi, shin da wannan magana wannan zance ko ali an kuma zuwa nuna kuke wulakantawa kuna kare ta da ƙwa'ani wata ja'alu na nista kuna kan yan arzikinku an haɓɓa kun wata shiga kun bin abinda aka kuma kawai da An annakum ya zan kuna karyata qur'ani shi dai araban ku to masu wannan ɗabi'a ta ta qur'ani ba su da rabo Allah ta ba baraka wa ta'ala yana cewa wala taj'aluna nasibakum minhu ni da ba ku san yara ba ku yanzu daga qur'ani an ta'amalu lima fi ku aiki da abin da a cikin su ba su ku lefu sai ku samu babban rabo to da sun yi haka da shi ya tsarki alheri gare su falola ubangiji ta baraka wata ala ya ce me yasa don me da idza balagat al-qulquma in rayuwar mara lafiya wanda ake jinya wanda Allah zai karbe shi mala'iku mutuwa suka zo don karɓar rayuwarci Allah ya ba su ƙarfi ya ba su dubara da yadda za su cire rayuwar mutum suna cire rayuwar kafiri gizga da ƙarfi sannan rayuwar mumini kuma na kwarai suna cire ta wato kamar an zuwa ba tare da an girbe ba da sannukan da aka lallafo ta aka lallafo ta a tattaro ta har da ita to shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ni da in rayuwar mamaci ta kai ga makogaro lokacin za a cire rayuwa sai sai a dafa cikin kirji ne sai a ce ba a ki gida ba ba mu sai dai wajen makogaro ake iya dafawa? sai a ce akwai wasu wajen makogaro to a wannan lokacin shi wannan mutumin bai da wata duba majinyata ba su da wata duba likita bai da wata duba don babu likita daga maganin mutuwa sai dai ki ba da maganin kiristoci in allah ya sa an dace a samu waraka in allah ya sa gaskiya wani ke ce me yasa in rayuwa ta kai da makogaro kuwa majara da yake wannan basu yi shi ne makogaro wanda iska ke shiga da numfashi kusan na adam ba makogaro guda gare ba wanda makogaro shi ake ce makulkun wanda hatta da wanda hatta da suna ta haka shi kuma makogaro da abinci ke shiga ciki ruwa su shiga ciki shi kuma na daban na shi ne ga dabba wato aikin da lallai a tabbatar da an yanke wannan makogar wanda na iskar da wancan na abinci da jijiyoyi da zai guda biyu in ba a sake su ba to yanka bai yi ba to shi idan rawa ta zo ga bakon da wannan an tabbatar da rawa za a yi da mamacin nan wannan mutum to me yasa tarjihu na ha tarjunan nafsa min al-jasadi ku nan da aka lafi ya kuma mamaci da abokai da masoya me yasa ba ku mai da rayuwa, nan mala'iku sun jira wa ta zo ga bakon da wannan su to ku me yasa in kuna da iko kuraya wanda Allah zai kashewa ko ana wani zuwa to biyar saba ku mai ce cikin da ke kalawa ku biya ba a da biya wani ba a da mutum kun kuni in kun kun ba da ku kuni ko kasance masu gaskiya shi ma da hamsin da abin da kun ya ta shari'a ولو الثانية تأكيد الأولى وكذا ذروا لترجعون المتعلق sharfa والمعنى الذي آية كمينة Allah zan yi a ni da ba ku mai da rayuwa na cikin jiki inda fai kuma ba ka sai har kun koyi tashi a kiyama waɗanda suke ta ba a tashi ya mutu to ai dama Allah shi ya sa rayuwa shi ya halitta kuma shi ya kai shi kuma zai yace zai tashi da to waɗanda suke inkarin cewa Allah ba zai iya tashi da mutu ba to an ƙalubalance su wa antum hina idan tanzuru eh 84 na mutu na'am wa nahnu aqrab ila qalbikum wa antum hina idan tanzuru a Allah da baraka wa ta'ala ya ce mu ke zama kusa gare shi da ilimi da ilimin Allah da ba ka wata alaƙi ya sanya halin da wannan mara lafiya ko mace. Ah. Ah, walakin ba su ke mace ne ba ku gani. Yau da tafi da ke ai ba ta hannun zari da mutu ta haka. Walau la. Walau la. وسلام لك من أصحاب اليمين فلولا أي فهلا يسع إن كنتم غير مدينين in kun ce ku ba a yi kusakayya ba a ta da ku ba ne a yi kusakayya ga ayyukan ku in ma da shiga aljanna ko da shiga wuta shine ne an taba su ai gaya ma gobe na da za a kun kira ta ba ba a ta da kuma ba ta kan kiyama wai haka ne mai da kanzu kuna ba kuma yadda rayuwa ai da sunan nafsa ila jasadi kuma yadda rayuwa zuwa ga jiki ba a da bulogin farko ba na rayuwar ta kai ga makogar in kun sun sa da kai in dai kun kasance masu gaskiya ga da kuma shi ne kala ya ce wa ma'ana abin da a aka ke mini Allah dan jaruna ha ni da ba ku mai da rayuwa cikin jiki in za a inda kai su mun ba in kun kore tashin alkiyama ko ce ba a tashin kiyama sabi ni da kuma yanzu gaskiya ko ka faɗa na kai ni da kore tashin alkiyama ai an mahalli halauta domin a hana ba rayuwar mutuwa balle a tashin kiyama ba amma tunda dai ba ku ya hana mata wasu mutuwa to ba ku hana mata tashi don Allah shi ya kanta ta kuma shi zai ta yi ita ba ma yanda in mutum nan da aka kai rayuwa ce wanda rayuwa ce ta kai ga makogaro to sai zan ya kasance min al-muqarrabin daga cikin masu daraja ta koli makusantar daraja wajen Allah subhanahu wa ta'ala farawun ai falahun falahun firaka wannan ba Allah ya yana da hutu zai samu hutawa wanda ta'ani kuma yana da rizkon hasanin arziki mai kyau wajen na tunanin da aljannar nema wa alin jawabu ne amma a aure arziki auren ma a kawar wa amma in kana min ashabil yamin amma in wannan mamacin kuma bai cikin mukarrabi jina masu daraja ta koli a wajen Allah wanda dama an ce asabiquna asabiquna malaikal muqarrabun malaikal muqarrabun to tun da kai da wannan daraja ba ya san daraja ta fi gare yana cikin ashabul yamin wa amma in da ashabul yamin amma idan ya zama kuma shekara cikin asabu da ne wanda an gabanin tana su a hannun dama fasalamun laka to sai a ce miki aminci ya tabbata gare ka ai wani salama na azabi ya kuma daga azaba ya tsira daga azaba duk wanda an gabanin tana ga hannun dama a ci wannan ya tsira Allah ya tabbata. Hau kalu salamun laka an ko a ce mai salamu alaikum assalamu alaikum an jami'a ashabi da yami kai kana cikin waɗanda za su an gaba da A hannun dama ai da ajiyar an raka min kana cikin duk wanda ya samu irin wannan sanarwa mala'iku suka faɗa mai cewa kai kana cikin ashabu da yami to ya kai ga farin ciki madawwami wanda bai yankewa har abada wa amma in kana min al-mukazzimin al-zalimin إن كان من المكذبين الضالين فنصر من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم نعم تدعوا مجال عند سورة تيمة جانا عشان سورة كشي أخوي أصحاب يكون أصحاب يكون أصحاب اليمين أصحاب المشعم وعي بيان ونسان الجدابي سابقون المقربون أصحاب اليمين وأصحاب الميمنة وسيكشي نوم Duniya ne ashabul mash'ama sai ba ambace su karara ba sai aka ambaci aikin su Allah tabaraka wa ta'ala ya amma in kana min al-mukazzibina dhallin in mamacin nan yana cikin masu karyatawa ba su imani da Allah ba ba su imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su imani da tashi alkiyama ba da aljanna da wuta da sauransu الضالين kuma suna cikin batacce to wani zulun ya hanyu to abinda an masauke su ko kuma da ya fasu za a ba su shine ruwan zafi wanda za su sha to nan ma yace inna ma wa sabahum a afalihim an sifanta su zuwa ashabul mash'ama ko a sahabar shimali an ba su sifa da aikin ba ambaci sunan ba amma aiki da suke ya aka ambata shine takazib wa sala zajaran an domin a yi mana tsawa daga aikin su don mu guje wani sha'arar su ma a wata balawar hannun azaba Ko da a sanar da mu ga ba abin da ya kawo musu shiga wuta a aka ba su littafan su ga hannun ne shine karyatawa da kuma bacewa ga hanya ta gaskiya yani abin da aya take mini. an da kuka zan zahiri wato abin da kuma kusa da zahiri an yi gano amma yan kano min ashabi shimali lakin uzila min limamu ja asalin magana kamar za a ce wa amma in kano min ashabi shimali to sai dai ba a sai aka bar wannan aka juya zuwa ga aikin su domin ne domin ka san aikin su wanda shi halakar da su kaga gani ga wani ya isa sa tsoron Allah Allah ya kare mu daga aikin su to abinda aka shirya musu shine fanuzun min hamim shine liyafa domin nuzulun abinda ake shirya ma bako shine nuzul eh, liyafa da ake shirya ma bako to su abinda aka shirya musu shine min hamimin wato daga ruwan zafi da kasance ya sharabu kuma a da yi zakun wato zai ci zai ce taciyar zakuni mai tsafi wadda an yi bayani bayan cewa ga yadda take sannan kuma sai su sha wannan ruwan zai domin su taushe wannan Wata su ya tasliyatu jahayin sannan kuma za a shigar da su zai jahim wa yadda duhulin na wa hada ta hakun bi ثم da ala an مضمون السورة sai ubangiji ya yi wato yi bayani kamar sharhi na ƙarshen sura wanda yake wannan abin da ayoyin nan guda biyu a tasa'in da biyar da tasa'in da shidda kamar sun takaita mana darasin da ke cikin wannan sura kuma sun abin nan sun yi mana sharhi Allah tabaraka wa ta'ala ce inna hada lalle wannan bayanin da muka yi lahu haqqul yaqin Shi ne gaskiya tabbatatta wato magana ce wadda ba ta kare in akwai mai shakka ya ɗaya shakka ya ɗaya kokanto wannan abin da an kai bayani na shiga wasu aljanna shiga wasu wuta sannan wasu zan kuna sami kuna wasu zan ashabul yamin wasu zan ashabul shimal da abin da aka tana dan makowa wannan magana ta an yi an gama an yi an gama ba wai ta canza da ce ba ta canza min ibabatul da ila sifati ai inna ma bi tarfin inkisamin nas ila salati tarfin wa jazaa'u kulli fariqin inda Allah huwa al-haqq fasabbih kai tasbihi ya Muhammad ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallam bismi rabbikal azim ka tsarkake sunan ubangijinka mai girma ay sabbih bismi rabbika mutaladdisan bi hamdika la kana ka subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi li'annahu ja'alaka fil fariqil a'la domin Allah ya sanya ka cikin jama'a madaukakiya as-sabiqina wanda sun ka tsere ma kowa al-muqarrabina kuma wanda ake wanda suke da daraja ta kojoyin Allah to kai annabi sallallahu alaihi wasallama ka samu wannan daraja Allah ya baka ita don haka ka gode ma Allah ka yi tasbihi wanda alaka aidan afdalahu kuma bayan an saka cikin asabiquna asabiquna kuma kai ne wanda yake cikin asabiquna asabiquna kun ga daraja kuka daraja daukaka kuka daukaka sannan wanda ala ummataka khayra ummatika Allah ya sanya al'ummarka ta musulunci al'ummar musulmi ku ne mafifita a cikin al'ummomi mun ci alfarma mun ci albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama saboda Allah ya sanya shi mafifici sama da duka annaba da manzanni to al'umma ce ma ita ma ta ji darajar nan ta ji haka al'ummar sa ita ce mafi da al'ummomi wasu tsawon jami'a da kuma mutum kasarai kuma za su yi daidai da dukkan al'ummomin da suka shuɗe wajen yawa da shiga aljanna da haka da kuma annabi sallallahu alaihi wasallama suna da 50% na aljanna sauran 50% kuma sai a raba ma sauran al'ummomi wanda yake al'ummomin duniya suna da yawa manzannin Allah suna da yawa annabawa suna da yawa amma haka Allah ya raba haka ya gada ma ya yi Allah ka tsare mana imani ka hana mu yin shirka da kafirci ka hana mu yin bid'a da fata domin idan mutum ya yi salalla ya yi darsi yadda yana aikata shirka ko wani nau'in kafirci to ko yana da ko yana cikin al'ummar ka daga lokacin annabi ya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo dawowa karshen duniya to ana so ke rajista dai shirkan nan da bid'an nan ta sa ya rasa rajista dai ta zama dan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ku yadda da haka domin annabi sallallahu yaghma minhu la yaghmahu abada annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi akwai abin da aka ba shi alkauta za mu ce tabki ko kogi na alkauta hau hau ana yin ta tabki amma ba a ɗan ƙaramin tabki ba gulmi ne an ba a nan sallallahu da wasallam wannan gulmi na alkautara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'in wato daga farko daga gafa zuwa ƙarshen gafa kamar da yi wata guda ne ba ga dakaru yan kasa ba ga mahaya mahayi ya hau ya yi tukuwa wata guda sannan yake cimma iyakar wato gafa ta ƙarshe sannan wata wayahu sawa fitowoyi ne duk daidai suke da haka ba ba wai nan ya mace nan ya yi fashi nan ya mata a'a ko ina in ka auna duk guda in za a auna za a duk guda to shi ne wani masanin harshen turanci da ana iya ta su kwaya ko da hausa ya za mu ce mai ko wasu ba ta da ba ta da sufaya ba ta da murabba'i mutuwa hudu daidai wa daidai so an yi bayu bayu ba a gariya to annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kogunan da aka ajewa don a sha ruwan alkautara suna da yawa suna da yawa suna da yawa in kana in kana son ka san misalin yawan su kan nujin sama kamar yawan taurarin sama taurarin sama Allah ɗaya sai ya kawo sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ƙara ba da sifarta cewa ruwan wannan alkautara sun yi zuma daɗi sannan hasken su da bayan su ya yi madara wanda ya sha wannan ruwan bai sake kishin ruwa har abada to amma haɗarin da ke ciki kaga ni hanyo na sun kawo ga ruwan gama su daɗi ba na san kai ma kana da kwaɗansu shi ma yana da kwaɗansu Allah ya ba mu haɗarin da ke nan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam wala na qaumun an hawli wallahi za a koyi wasu daga tafiyar na alkawtar ba za a wani su sha ba kaga an soke da kisa su ko kisa suna nan an soke ta me ya ja musu bid'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa aqulu ummati ummati sai da yawa da aka kora mala'iku suka kore su al'umma ta ce Bayu yuqalu kada baddalu ba'adaka sai a ce abin da ya samu a kore su ba sa abin da sun kai baya gare ka sun canza addini a sun kai baya gare ka fa aqulu fasuhukan ba su Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ce to Allah ya nesa da su ya tsara nesa da Allah ya tsara ni ka ga sauran su saboda haka al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama mabibita al'umma ce amma dole ka rike sunna ka rike alkitabu sunna ka yi aiki da gaskiya in ba haka ba to kai hidayar da an kai ta al'umma annabi ba ka ma ciki don haka kada yi kada ya tsammanin kana cikin alfarmar zaman ka dan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah shi kariya to walhamdulillahi rabbil alamin malam yace wannan shine karshen tafsirin wannan sura ta waqi'a بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم نعم إذا سورة الحديد مكية makka aka saukar da ita aw madaniyatun ko kuma madina aka saukar da ita wasu malamai suna cewa akwai ayoyin da aka saukar madina cikin wannan sura wa iya tis'un wa ishiruna aya ayoyinta talatin ba ne wa mawdu'u har rahisi abinda take karantarwa wanda take ba da kai gare shi bayanin imani suna wani bayanin imani da Allah da yadda tikarin wato imani na akida kudurta da zuciya wa kawalan da imani na magana wa amalan da aiki domin imani dole ya ya zaina da sasanni guda uku ya zama akwai cikin zuciya sannan ka faɗi da halittu sannan ka yi aiki daga kamar da a shaida abu muhammad wato abdullahi na abin zai dauke da wani ya ambata cikin mukaddima ta littafin sanar da sala to wannan sura za ta yi bayanin wannan gabobi guda uku na imani sannan wa amalan bil amwali da aiki da dukiya wala abdani da cikin kuna sai sabilillah saboda a dauka ne bismillahir rahmanir rahim tasbih sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh halittun da cikin sammai da kasai suna tsarkake ubangiji aina za a kun kulle sai wa tasbihu a Allah ta'ala abin da ake cewa tasbih shine tsarkake Allah madaukakin sarki intiqadan ga akida yi imani da cewa Allah shi ɗaya ke la sharika lahu fi mulkihi wa fi zatihi wa fi af'alihi wasu sifatihi sannan la rabba siwa ka yi ta aƙidar ta haka nan cikin zuciyarka sannan wa kaulan ka tsarkake Allah wajen maganar ka ya zan ba ka magana ta shirka wa amalan sannan kana aikata aiki amma ya yi ko bi da nabi subhanahu wa ta'ala wato ka nisantar da aikinta daga shirka ya zama wato kada kai abin da bai dace da Allah ba na haɗa shi da abokin tarayya idan kana son ka san asalin kalmar sabbaha ya tushen kalmar yake ala min sabaha fil ardi wal ma wato daga yin nutari mutum ya nutsa cikin ƙasa ko cikin ruwa ma'anar ce zahaba ya shiga wa abu da ya yi nisa cikin ruwa wasiya ne ma nuna manta ta gani bal asfar wa huwa al-aziz Allah shine magwayi sai mulki a cikin mulkinsa. sa al-hakim ko gwani ne so ne a cikin aiki ai la ya gari mu sai ba abin da zai rinjaye Allah ya kwaye wa kullu sayyidin ya fa'aluhu bi hikma kuma duk dukkan abubuwa da Allah yake aikata to suna tare da hikima ala wafi muku da damu? gwargwadon abin da muke ma dan nema don haka Allah bai yin aiki ga banza ko abin da yake yana yin sa da tsari musa yake lahu mulku samawati wal ard mulkin sammai da kasai ya tabbata ga Allah ai fa innahu mujidu lahum Allah shi ya samar da sammai da kasai wal mutafarriqu fihi ma kuma shi ke zuciyawa ya yi wa ya dama ga wannan mallakar taki sammai da kasai da abin da ake yau su ya koyi wani ne su Allah yana rayawa kuma shi ke kashewa wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi Allah mai iko ne akan komai huwa al-awwal Allah shi ne na farko kaula kulli in bila bidaya wato Allah tun da ba yana nan kafin a samu komi shina amma ba ka ta kuma ga lokacin da ubangiji ya fara in ka yi haka kaya shirka ba ka shi Allah azaliyun ne yana nan tun azal wata asiru kuma Allah shi ne zai zama na ƙarshe kenan mai wanzuwa ba da kulle sai wato bayan komi ya halaka dama Allah ya ce kullu man alaiha fa'al wa yabqa to don haka Allah zai wanzu bila ne haya kuma bai da karfe lokacin da ta ga lokacin da mulkin sai tsari wallahi Allah shi ne mabayani bil da yadda alai saboda akwai hujjoji wanda suke cewa Allah na nan don haka duk da a nan duniya ba a ganin Allah Allah ya sanya shamaki ga bayi ne ba su gani to amma tunda akwai hujjoji cewa Allah na nan to kamar mabayani na kamar abin da ake gani don ita hujja ita dalili shi dalili hujja mai karfi to dalili ta za ta hima abin da ka gani da yana nan domin wani lokaci za ka ga abu a ce abin nan sauri ido na an kai mako eh? don an saba yan dawo sai su zo su ce za su hau sama su fi kasuwar sama kuma sai a kasu suna tattaka ko ko kuma wani ya tsoko jariri shi yanke gaban mutane sai ya kata kai ya haɗa a jin haka ba dai kata kan nan ba in ya kata shi bai haɗuwa ko kuma ya tsoro ce tulu bai shiga cikin tulu kaga wannan duk da idon ne ko ya tsoko wata matsala ko mutanen ki shidda ya zura ta cikin hanci ya kana kallo kaga duk ba gaskiya ba ne kawai da idon to amma hujja hujja da dalili na qur'ani da sunna sun yi ƙarfin ma abin da ka gani ko ka taba an gane ko saboda haka Allah huwa zahir wal batin kuma Allah batini ne koye ne an idrakil hawati mutane ba su gani shi wato idanuwa ba su gani wa huwa bi kulli shay'in alim Allah mai iko ne akan komai ko wallahi هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما يخرج منها وما ينزل من السماء ومعكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير هو الذي خلق السماوات والأرض Allah shi ya halittu sammai da kasai fi sinta da ayyami a cikin misalin kwana shida min ayyami duniya na daga kwanakin duniya a wani al'ad wato farko halitta kwanaki shi da kuma shi ne lahadi wa wa haljuma karfe shi ne fara kwana nawa kenan an samu wasu na an samu shida to Allah yana iya ya halitta su cikin kimta ya kira Inda ma a wa da sai an kula da hukun fayakun to amma sai waɗannan halittun na zama da tafsir da abin da a cikin su a cikin misalin kwana shida domin ya koyar da mu na tsuwa cikin abubuwa kada ka yi yawan jiki kada ka yi sauri ga abubuwa da suke bukatar natsuwa Allah ta baraka wa ta'ala yake sun masawa ala al'arsh sai Allah ya ce ne daga al'arsh al'arsh aka fara sarkin lafi shine mafi girma daga halittun Allah baki daya daga asu sai kurki sannan a dawo ga sammai da kasai wajen girma shi dan adam shi na cikin ƙananan halittu amma dai Allah ya kama maki ya da shi har ya kore mai waɗannan maya maya halittu na ƙasa da saurari da zautara da sauransu domin a wani hadisi ya zo cewa ah, kursiyu ba komi ba ne idan aka jewa ya cikin al'arshi zai zama kamar wato kamar karo ko a ce bandala a azata kusa garkuwa kun san garkuwa ne tana da fadi ko to da wani bai taba ganin garkuwa ba sai wurin ganin ya aka allah tsawo da gare ko kuma bandala ka tare hili da yawa ba da tare hili ba to shi an misali girman al'adu idan an jefa shi a cikin kursi abin ya gaje kursi ko ta gare su su ko sammai bakwai da kasai bakwai su kuma ya an jefa su cikin a kursiyu saboda kursiyu shi ke bi ma aiki da girma to su kuma za mu san kamar wasu ƴan su lallana a kan jefa a wuta da kuma ko kuma wani abin da ke cikin daji ka san ko ya an ka tilda ƴan su lallana cikin daji sai kai ma in ma da sun kai gare ka sai ka jiwo ma ba kuma gane to kai da sai ka gari ba saboda gashi da yawa saboda haka Allah ya halitta halittu masu girma Ah, ya alamu ma ya yi Allah ya san abin da yake shiga ya da kullum da arzi wanda ke shiga cikin kasa kalmatsari kamar ruwa wani amfani da matattu da ake birniya cikin kasa Allah ya san adadin rukun da ruwan sama da adadin mawatan da sun kashe da cikin kasa wa ma ya sabu min ha kuma Allah ya san abin da yake fitowa daga cikin kasa kan na ba tsirrai da suke fitowa cikin ƙasa wani ma'adini da kuma taskoki na ma'adinai wanda ake fitowa a sunan iri daban-daban zinariya azurfa abin nan da yawon da zai abubuwa da yawa wanda yake Allah ya ajiye su cikin ƙasa to Allah ya san da wa ma ya da minin samari Allah ya sa abin da yake saukowa daga sama karwa a mace kamar jirgin Allah wani azabi da azaba ya ce azaba ba sai wuta ba ko irin ciwon ga yayi duk azaba ce ko ba haka ba allomomi saukowa suke su ma azaba ce to Allah ya san duk abin da ya sauko daga sama wa ma ya arzu biha kuma Allah ya san wato abin da yake takawa cikin sama kal a'malu salihah kama ayyuka kyawawa wawo huwa Allah yana tare da ku da ilmihi da sani aina ma kuntum duk inda kuke duk inda kuka shiga wallahu bima na basir Allah maka ya gani ne maka ne ga abin da kuke aikata shi yasa Allah a kuntum da ya ce ma yakunu min najawa salatin illa huwa rajin wala hausa to Allah tabaraka wa ta'ala yana nuna cewa ilimin sa na ko'ina in wasu kai yi taro su so biyu ko so to Allah yana nan da sanin fita su suna ƙara yawa kuma Allah ya san da su ko ragewa sun kai kuma Allah ya san da su don haka ba wani abu wanda za ka sai ka kulla ko cikin ƙasa ka shiga ko ina ka shiga sai Allah ya san da wannan abu saboda iliminsa a haka da kulle shay'in na ilma iliminsa ya kewaye komi lahu mulku samawati za su. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور ba ka ba wani wanda adda tarayya da Allah ko da dan ƙararren abu ko da misƙala zalla kayan ne mallaka ɗai ce da kasai da abin da wa ilan la'i to ina wani abu kuma zuwa ga Allah ake mai da al'amura ai amurzu da su jami'a yulidin laila na hari Allah shi yake shigar da dare a cikin yini fayar zai sai daren nan ya taru. waya wato sai ne ya taru waya kusa da laifin shi kuma dare ya rai domin an shigar da dare wani yanki da dare cikin yini wa yulidu nahara fil layl ko Allah yana shigar da yini a cikin dare bayar yini sai ya zan shi ma daren tunda dai an shigar da wani san yini wani bangare da yini cikin shi sai ya taru waya kusa nahara wa huwa alimun su zati sudur Allah masani ne ga abin da a cikin zukata a yi ma fi hamilal asrarai Allah ya sa abin da cikin zuciya kowa abin da ya koyi cikin zuciya ne wato na asiri Allah ya sani wani wuta da da da akidoni ni yana da da kwarai Allah ya sani in da gaske yake Allah ya sani in da yake yi Allah ya sani in kiya yake Allah ya sani saboda haka ashe tun da Allah ya san abin da a cikin zuciya kowa kamata ya ka koya abin da alheri cikin zuciya ka kada ka kore sharri cikin zuciya wa ba da an asbata al'adillata al-ma'qulata bayan Allah ya tabbatar mu da hujjoji waɗanda hankali ke iya fahimta ala wujudin lahi masu nuna samuwar ubangiji wasu fati da bayanin sifofin amaran nasa da imani ne sai ubangiji ya kore mu da mu yi imani da shi wajen rasoli mu imani da manzon النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال آمنوا بالله ورسوله آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا tabaraka wa ta'ala ya ce aminu billahi ya ku mutane ku imani da Allah waɗanda ba su da imani su shigo an buɗa musu goma wanda yake da imani ya ƙara imani ya ƙara tabbatar da imani ne ya ƙara ingantar da shi wanda su ne ku imani da Allah da manzon Allah ai kun mu ala imani ku dawo ku a akan imani a wasu ta'amilu tilka al'adallati ko kuma ana yin ku aiki da waɗancan hujjoji almazkura da aka ambata min sha imani don samar da sabon imani ingantacce wa aqaw bil kalam alayhi fa sannan aka yi bayani da magana cewa duk da yin zai saboda Allah bil mali mutum ya ce da dukiya ce saboda Allah wannan mutum ya ba da rayuwa ce saboda ce da addinin Allah da ba faqad da mala sai aka fara ambaton dukiya yusuf da bihi saboda rayuwa tana rowa da dukiyarsa wani lokaci mutum yana iya barazana a mai barazana a kashe shi ya kare dukiya saboda yana son dukiyar nan kwarai da ko ba haka ba to in kuma imani ne yansa har kina iya ba da dukiyar nan to har rayuwar nan yana iya basuwa domin addinin Allah ya gabata wa an tuku fi sabilillah Allah da ba ka wata Allah yake ku ciyar da dukiyoyin ku saboda addinin Allah ku ciyar min ma ja'ala kun mustaqala fi ke. ku ciyar daga dukiyar da Allah ya sanya ku masu tsaro a cikin ta ainihin mali ta ta an ce kalifofi kalifofi ku kun zan masu mayewa ga wannan dukiya ainihin ne man ta kaddama daga dukiyar wanda suka gabace ku wanda yau ne ku kun fi man ba da ku sannan na bayan gare ku kuma za su gaje ku su zan hali halifofi da wannan dukiya za ka Allah yana sanar da mu hakikani yadda zaman duniya yake a in gado na kai sai ku za a gaje ka ko da kai ka samu dukiyar to ai dukiyar nan ba ta da wama gare ka sai wani ya gaje ka to saboda haka tunda za ka bar duniya ka bar dukiyar nan magada ku gaje ta to ni zai hana ka yi aiki cikin wannan dukiyar dan ka samu rahamar Allah da damar wallazina amanu minku waɗanda suka yi imani daga cikin ku wa anfaqu suka jiyar da dukiyar na ana gwada misali da musulmanu na afana radiyallahu anhu da kuma irin su Abdurrahman na auku da sauransu da sayyidina Abu Bakar duka sun jiyar da dukiyar saboda Allah lahum ajrun kabir suna da lada mai girma Allah ya na gida babba a cikin aljanna wa ma lakum la tu'minun وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم إن هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم نعم. وما لكم إذا أنكم mene ne zai tare kula to mino ba za ku imani ba da lahi da Allah eh? wa rasul wal hal anna rasul ya dahu alhali manzo Allah yana kiran ku da to mino da yadda ku dauki imani da ubangiji ga mai kira daga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama me zai hana a amsa mishi a imani wa kada akaza ni ku. kuma hakika Allah ya yi alƙawarin ku ma'ana ai alaiki ayin la fi alamin da fi zarri wato Allah ya yi alkawari da halittu da bayan ne mutane duk lokacin da suna ala suna halitta ya karama kamar azzarra wato Allah ya kiro mutane adadin duk mutanen da za a yi duniya daga bayan annabi adam da uwayensu da kakanninsu Allah ya kara su guda ya ce alastu da rabbikum ba ni ne ubangijin ku ba ƙaru bala suka ce lalle Allah kai ubangijin mun shaida mun tabbatar da to wannan imanin ya yasa ba ku tabbatar da shi tun daga nan mazo Allah ya so dan da shi can ka yadda da Allah kana alamun zarri yanzu kuma ka zo duniya kuma ka walwala wannan imanin

bayan sun faɗi kalmar shahada la ilaha illa sai su yi dace ko kuma su yi addinin ko alkawari da la ilaha illallah na yi alkawari ba zan bauta ma kowa ba sai Allah sannan wa ashhadu anna muhammadu rasul na ce da annabi muhammadu manzo Allah na yarda da cewa shi zai zo da dokoki da eh, ibada da tsari na rayuwa wanda za a yi to kun ga in mutum ya faɗi wannan kalmar shahada ko ya zo babu imanin da kwaɗe cikin zuciya ne an samu matsala ya yau nan alkawari ne to don haka kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah fa huwa ahadun bi yasati sa alkawari na mutum ya riga sai zai na lahu ta'ala ga Allah madaukakin sarki in kuntum mu'minina in kun kasance masu imani ai mu'minina bi imani bi in dai kuna mini imani da Allah fa ba da wuri da ku sauri ku yi imani da Allah da manzonsa da littafin sa da zuwa abin da ya kamata a imani da shi ko wallazi yunzilu ala abdi al eh? na an karanta ta eh. lokaci yayi lokaci yayi amma ai tana iya shiga tana shiga shi ne na tuna ai an riga an karanta tana shiga to wannan shi ne wanda ينزل على عبده آيات يجي صفة آيوي جواب شأن محمد صلى الله عليه وسلم بينات بيانا آيوي واضحة آيات القرآن كل على القرآن ليخرجكم من الظلمات أصفة القرآن هي don a تقول da ku دفتا rufai na kafirci da fata da kuma wato gidajenci da sauran duk abin da aka wanda ke fata zuciya ilan nur a mayar da ku zuwa ga haske shi ne shi ma ne wa inna allaha lalle ubangiji bikum la akhufur rahim Allah mai tausayi ne gare ku mai jinkai ne gare ku fi ikrari kun min al-kufr da yake ku daga kafirci ila imani zuwa ga imani don haka duk wanda ya sa kai yayi mu'mini mai imani ya yi imani da Qur'ani ya yi imani da Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallama to ya rike farai ya yi arziki Allah ya yi mana arziki ka kai mana kuma da wannan na mu a wannan karatu muna roƙon Allah ya albarkace shi Allah ya amfana da mu da shi Allah ya sa mu tare a cikin lada alaikum wa rahmatullah wa alaikum wa rahmatullah da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Adapun orang yang dimaksudkan seorang yang wajib melakukan amal dan kawan yang mesti malamnya untuk bersama, mewajibkan diri dan menerima

kan tsarin iyali ya ke da tsarin iyali ila abin da ke gini mutum ya kayyade iyali cewa a bakin ɗaya ce da so ko uku ko hudu ila ba a kai ma da ko domin wai ya kwaci kayan da ya kai iyawa kada ya su kayan da bai ima ya kasa ba su ilimi da tarbiyya da ciyarwa don ba a ambaton cewa ana ɗan garkuwa da tarbiyya da sauran ire-iren wayannan abubuwa na ilimi to dama shi kira zuwa ga tsarin iyali matsala ta wadda an rufe ana ta muhawara a kanta kuma amma malamai na musulunci sun yi matsaya cewa karantarwa addinin musulunci ita abin da take so al'umma annabi su yawaita su yawaita kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai alfahari da su ana tashi kiyama to kuma irin tunanin da su da turawa mutanen amerika da yan mutanen yamma cewa in ba kai da yayi ba zuwa shekara kaza duniyar ko abinci wani zai iya samun abincin da ya ci saboda mutane sun yawa kun ga mu ga da mutum musulmi wajibi ne mutum ya yi imanin cewa duk wanda Allah ya halitta to Allah ya mai tanadi cewa ga yanzu zai rayu insha Allah ma'ana zai ci abinci saboda haka tsoratar da mutane a kan yunwa da sauran wannan abubuwan wannan baki a ta saboda haka kayyade iyali da nunin kada iyali su wa mutum yawa ya kasa cikinsu ko ya za ka yi wasu tarbiyya to wannan duka musulunci ne bai karantar da wannan amma malaman musulunci suna cewa in ya zan bisa da shawarar likita ne musulmi kwararre ce wata matar in ba a bari ta samu hutu ba ina hasashe ina roƙon tana iya samun matsala saboda haka akwai bukata a ɗan dakatar da ita ga haihuwa ga lokacin ciki har zuwa wani lokaci na gaba to wannan dalilan dalilan rashin lafiya kiwon lafiya wannan malamai suna ba da fatawar ya halatta a wannan amma kawai ne da tunanin kada a kasa cijiyarsu ko kuma kada a kasa ba su ilimi to wannan duk tunani ne na mutane, yammacin duniya da amerika in kun tuna lokacin da matsalar ta fito har wata na aka dora lallaka ko ga wani mai keke ya ɗauko niya ne da mata ce baya nan gaba kuma gaban keke ya aza wasu sannan ga wutan kasa ba ba samu rin hawa da keken ba don haka ana so a nuna mutane in kana da iyali dan wahala ke saboda haka ka hutan ma kanka ka tsaya ka dauki abin da kake don haka ina fatan mai tambaya ya fahimci cewa ba tunanin musulmi ba ne ba kuma tsarin shari'ar musulunci ne ba a ce ga bakin abin da mutum zai haifa duniya kasashe ma akwai kasashen da sun kai wannan wanda ba makasashen musulmi amma da baya suka gano kuskuren har ma suka zo suna cewa duk wanda aka tsaya da yaya kawai gwamnati su taimaka mai wanda aka tsaya da yaya da kawai shi akwai alawansu sun da gwamnati za ta baki sun yi wannan tsarin ya ba su ruwa saboda ba su iya suke gidi na sojojinsu yan sandansu da sauran dai ayyuka ba su ga kura guwa wata yan kasa ba su iya abin nan ba su iya fita saboda haka tun da su ma masu tsarin sun yi kuskure to kai da baka yi ba can ma kai Allah ya sa da ya ce an gama kamalan da kuna yadda mutum ya karanta alƙur'ani ba tare da awala ba a cikin karatun da muka yi jiya a wajen ayat da Allah ke wala ya mutu illa mutahharu an yi bayanin cewa ba a sa alƙur'ani sai da awala amma in karatu ne ga kai karanta ga kai babu taɓa ƙur'ani wannan ya halatta don haka yanzu Allah ma yana ya sauki Qur'ani min ba min al-fata ila nasi ba tare da yana da arwalla ba saboda dama ga kansa yake yi Allah ya samu wannan sanan da ya fara ne da mutum da ke yin azumi amma kuma ba ya sallah to ya bace bai kama hanyar tsira ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce farko abin da aka yi sabi aikin cikin aikin ba a cikin sallah in ta yi dawo to ko da sauran ayyuka suna da nakasu ana amfani amma ko da sauran ayyuka sun fi kalani a lokaci in sallah ba ta da kyau gangami a sallah ya aifata ni da wannan ba haka sai tsira wannan azumi na da zai tsira da Allah ya sa ya gyara wanda ta wata ya mana wannan wato da yana da mali ya amma wanda ya sa ta cikin wanda shi da ya da yake yana cewa shi wannan goma yasa sannan kuma wani yana to ba wani mace ya kamata ya ta ba kamata ya ta domin haka a in wancan mutumin yadda a ni ina da halin da zan fishe ta kila ma na mika kai ko kuma kanni na daidai yake da kai saboda ba ku laifi zan ci da wannan yan uwata ya yi ta ɗauki ta ɗauki na yayi ba dole bane amma ciwon nan kan shi an wajibi da sai da ita to da ka'ida ana ba mutum batta saboda shausa dama inda masar da su lufu kara wani mataki da Allah ya ambaci wanda ake ba shi wannan mutumin in ka ba ni zarka saboda fakiri ne babu komi amma in mawadaci na to ya tsara ba sannan kuma ko da mabukaci ne akwai tsoron ne zan ta ba da zartar nan da niyyar kyautata mai saboda ya kyautata maka ya ci so a mai kaga idan mutum da wannan niyya ba tabbata yi ba saboda ya yi kamar ah, tayar da ya ne ko jin biki da aka yi

in ya bar dukiya cikin dukiya ce za a biya ba shi kamin a raba gado an gane ko kamin a raba gado sai a biya miki baki in bakin ya canye ya canye dukiyar gaba ɗaya to sai maza su yi hankali in kuma an raga wani abu ko kaɗan na sai su yi amfani da shi don haka matuƙar ya bar wani abu ko da gida na ya fari ko gona ko ba tsabar kuɗi to nan za a da baki ne a biya a biya baki da wannan abin in ko bai bar komi ba bai bar komi na dukiya ba a tsaba kuɗi ba kadarori to wannan yana da kyau magadan waliyansa mata ba da cikin waliyansa majibintansa su ne iyalai da yan uwa ne ya kamata su kyautata su biya mai bashi domin a bashi yana da tsanani ai lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama idan mutum ya mutu zai ce ana bi ne bashi in aka ce ana bi shi bashi zai ce to kuwa dan uwan ku sallah annabi ba zai mai sallah ba saboda ana bi ne bashi kun ga abin da ya hana mutum ya samu wannan tausayi wannan addu'o'i na annabi sallallahu alaihi wa sallama ake abu ne mai tsanani saboda haka ita mata ba ta cikin waliyai auliya umayyati dama auliya umayyati aka ce su kyautata su jira su ba dole na rawa ba dole na rawa misali eh, ne kyautatawa amma ya kamata su kyautata mai domin mi domin kada ya zan jingina ga wannan bashin ya kasa kai ga rahaman Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kare mu daga bashin wannan shi ne kwatantar da wannan ah, Allah ya wa malam muhammad na alibi da rasuwa a ji allah mu zai na yanzu gobe da matsalar karfe kuma na sace allah shi na cikin rama a yanan gidan a marigayi kuma mai hoto na arewa ba a yi kuma tunanin masu taimaka da addu'a allah shi kan allah kuma mai hoto allah shi ga rama wannan wa wata da wajen rubutu a sanar wata malamai da wajen malamai Allah na bincika abun da zai da suna amma na saurara su da